kamar yadda bincike ya nuna yayan gwamnan Bauchin mai suna Malam Adamu Muhammad wanda aka fi sani da suna yaya Adamu wasu mutane ne dauke da bindiga suka yi jirar mikiya da misalin kana almuru suna ta harbe-harbe suka dauke shi dsp kamal datti shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi ga abin da ya ce kan batun eh, ranar laraba da misalin karfe 8 na dare inda muka samu rahoton cewa an sace shi wasu mutane mutum hudu suka zo da bindigogi irin ak-47 inda suka harbe harbe wasu ka ɗauke shi a wani shago da ke unguwar jaki a cikin garin bauchi don haka mana bincike a kai yanzu ba za mu iya cewa ga mutane ne suka sace shi ba ko kuma makasudin faruwan haka shi yasa na ce muna bincike kuma insha Allahu a cece shi domin ya dawo ci gaba da rayuwa da iyalinsa sannan su kuma wanda suka aikata wannan su fuskanci hukunci kamar yadda doka da tanada a gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchin ta umarci wasu rukunan 'yan kasuwa da su rufe shagunansu a yunkurin da take yi don shawo kan yaduwar coronavirus mukaddashin gwamnan jihar Bauchin sanata babu tela ya bayyana hakan a taron da ya da manema labarai. Girma gwamnan jihar Bauchi don a dakile wannan cuta kada ta yi nisa don saboda mun ga to saboda haka ya ba da odar cewa duka kasuwanninmu a cikin jiha za su rufe banda gurin sai da kayan abinci da kayan magunguna da supermarket wato manya-manyan shaguna da kuma gidan mai waɗannan su ne kawai za a bari a buɗe dole ne mu yi haƙurin kwana goma kwana sha hudu don mu rayu in ba haka ba za a yi kwana goma ko sha hudun ba mu daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan dangane da wannan umarni da gwamnati ta bayar ko sunana bala mai kaji shugaban kasuwar mu da nan cikin garin bauchi mu a nan jihar bauchi a matsayin mu na masu bin doka da oda na tabbatar maka mun biyo nan dokoki kuma mun karbe shi hannu biyu tunda mun san gwamnati ta yi ne domin kula da lafiyoyinmu sunana dai hamisu ahmed wanda aka fi sani da salele ni dai mai sana'ar hannu ne to wannan bayani da gwamnati ta sanar mu masu biyayya ne akan wannan abin da aka yi tunda an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba mu muna ga ya kamata ta fadada wajen dokokin nan kaman wajen da ake masha'a da ake sai da giya irin su kulob din nan a ce sun fadada wannan dokan ta isa wannan wajen saboda dai kawo sauki na sakamakon inda ake yawan mu'amala kai tsaye abdulwahab muhammad nuna amurka daga bauchi a najeriya